أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أسأل النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي باقي والسلام عليكم ورحمة الله barkanmu da yammaci na juma'a goma sha takwas ga watan jumada al'akhira hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekaru 1443 kuma hakan yi daidai da 22 21 ga watan ɗaya shekara ta 2022 miladiya don ba manta ba a kowane mako na juma'a muna darasin tafsiri a wannan masallaci mai albarka cikin wannan littafi na wato aikar tafasir wallafar marigayi sheik abubakar jabir jaza'iri allah ya ji kansa da rahama ma muna nan a cikin sura ta biyu na alkur'ani suratul baqara yayin da muka kammala wato karanta aya ta biyu da muna cikin sharhinta lokaci ya mana halinsa Wadan Allah ta'ala zalikal kitabu Larai raiba zalikal kitabu Larai raiba mun karanta mai ake nufi da ma'anar wannan aya cewa shi alkur'ani littafi ne wanda yake babu shakka a cikinsa kuma shi ɗin shirya ne ga duk wanda ya riko da shi ba zai taɓa taɓewa ba gane wannan ko ba zai taɓa taɓewa ba to a nan za mu tashi a darasinmu na yau wato daga cikin abin da wannan aya take karantarwa aya take karantarwa malam yace min hidayatil aya daga cikin abin da wannan aya ta zalika alkitabu la raiba fihi take yi na farko ta ƙuyatul imani billahi ta'ala ƙarfafa imani da Allah tana karfafa imani a cikin zuciyan bayi ga Allah subhanahu wa ta'ala, a kitabihi karfafa imani da littafin Allah duk cewa babu shakka a cikin wannan littafin yanzu idan kana karanta wani littafi ko jarida ko littafi na labarai ko magazin ko novel kuma menene aka rika shakka da yawa akan da yawa abubuwan da zaka rika a ciki amma wannan littafi na alkur'ani ko ba irin kowane littafi ba dan shi daga Allah ne babu shakka babu haufi babu kokonto a cikin sa cewa daga Allah ne ba dukkan wani mai littafi a duniya in ya wallafa littafi sai ya introduction dan me da yi bayani ga hanyar da ya bi ga kuma dalilan da ya sa ma ya rubuta littafin saboda mai na wadata cewa ko da wani zai ga kuskure ya riga ya dan ba da uzuri suka bane ya dan yi haka dai da kaza kaza saboda shi din ajiji ne dan adam ne amma banda littafin alqur'ani qur'ani babu introduction ko baka isa ka gano kuskuren alqur'ani ba ina farafin wannan ake sai yan adam shi kawai ya fara bismillahir rahmanir rahim shikenan da sunan Allah mai rahama ko mai jin kai ina fata muna fahimta sannan wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam ayat tana shiryar da mu imani da annabin Allah wanda ya taho da shi wannan alqur'anin da babu shakka a ciki har cewa lallai da ya zo da wannan littafin da babu shakka manzo ne an aike ne daga wurin Allah ba shi ya zo da kansa bayan ganin kuma sai ce wal ala talabil hidayati min alkitab alkarim ayar har yanzu tana kwaitar da mu wajen mu nemi shari'a daga wannan littafin da babu shakka da kokanta a cikin sa za mu nemi shari'a a cikin littafin tunda aya ce hudan lil shi din shari'a ne ga masu tsoron Allah haka idan kana son shari'a rike alqur'ani idan kana son tsira rike alkur'ani in kana so ka rabauta duniya da lahira ka rike alkur'ani wannan abu na farko da ta take shiryar da muke abu na biyu malam ya yace bayanu fadilati taqwa wa ahli ayat tana nuna mana falala da daraja tsoron Allah da ma'abuta tsoron Allah su ma darajarsu ina fata muna fahimta darajar tsoron Allah da falalar wanda suke da tsoron Allah da ina fata ana fahimta sharhil jumal wato abinda waɗansu kalmomi na aya suke nufi harshen an faɗi ma'anarta ne kuma fassarar kalma da kalma kenan darasin da ya wuce yanzu kuma aka ce sai aka gama da me take karantarwa yanzu nan za a ɗauko su yan kalmomi su kuma a cikin ayar har yanzu a faɗa mana to ga ma'anoninsu a yi maka sharhinsu wannan ya ce lafazin da Allah ta'ala ya faɗa ya ce yu'minu da gaibi a cikin wannan aya ayoyin nan guda biyar da muka karanta Allah ya siffanta mummune da ya ce suna imani da gaibi ba ma'anan wannan ya ce yusabbiquna tasdiqan jaziman bi kulli ma huwa gai mummunai sun ba da gaskiya ba da gaskiya na lazimi da cewa dukkan wani abin da gaibi ne mummunai sun yarda da shi kana ganin Allah amma ka yarda akwai Allah imani ne yasa haka ka taba ganin annabi baka taba ganin sa ba amma ka yarda akwai shi an yi shi ka ba da gaskiya da shi ka taba ganin alkiyama ba ka zo ba ma amma imanin ka da ita ka yarda akwai ta za ta zo mutuwa ba kana gani dai ana yi amma ka yarda cewa akwai ta za kuma ta zo kanka watan wata rana ba kawai ne kaga duk wannan gaibi ne abinda ba ka ganinsa ba baka taba ganinsa ba ba yace layu yudriku bil hawasi musamman irin abinda ba a iya raskansa, da hawa menene hawa hawas su ne abubuwa guda biyar ina ji in bambanta ba ana cewa hawasul khams wato filin akwai filin a ciki abinda aka iya taba su to shi ba ka iya ganin abin ka taba shi abin da ake gani da ido ba ka iya ganin sa abin da ake filin ɗinsa a jiki ka ji shi a jikinka an gane wannan ku mun ake shishinan a ji kanshinsa ko kuma a ce an ji inda an fesa turare ana a ce na turaren yake a ba ka ganin turare amma kana jin kanshin ko ba ka ji an gane ko sai kuma ɗanɗano sai ɗanɗana da ba sai ka ji test wannan su ake cewa hawasul khams da su ake tantance abubuwa sense of sense organs kenan saboda ka waɗannan su ne guda biyar yanzu Allah kana jin shi a cikin wannan sense organ din ka taba kallon a ce maka Allah na nan gurin ka aka dandana zaka ji Allah zaka yi taba shi zaka yi ganin shi zaka yi jin ƙanshin sa zaka yi ji shi a jikinka duk ba zaka ji ba amma ka yarda akwai Allah ko baka yarda ba ba aka mummune ciki ina fata ana fahimta akwai wani ɗalibi ne zai samu malamin sai ce shi bai yarda ya kasa gane cewa wai akwai Allah na? Eh, mai ɓaro ta nan ko <laughs> shi ya kasa gane akwai Allah kuma sannan da ƙaddara abubuwa suke faruwa sai Allah ya ƙaddara mutuwa ko arziki ko kaza sannan idan ya zamanto cewa mala'ika ko in ce idan ya zamanto cewa shaitan an halce shi da wuta to me ta kuma za a mai azaba da wuta ai ba zai ji wutan ba kenan kun gane tambayin shi ko ka kasa gane malami yana daga hannu sai kula masa mari Kawo kake ji malami ake kamar yana aka musallawa amma ka koyarwa ta ah, wannan barin da ne maka amsoshin tambayar nan naka guda uku duk suna cikin mara ina fata ana fahimta halarci zan tambaye ka kafin ka zo nan gurin kai wannan tambaya ka san cewa ka ji a ranka cewa in ka zo zan mare ka ke ba taɓa kawowa ba sai ta wannan shi ne kaddara kaddara ke Allah ya kaddara sai na mare ya fata muna fahimta ya ce to lokacin da na mare ka ka ji zafi ko baka ji zafi ba ka ji zafi yace wannan shine filin din da kake ji cewa akwai Allah da yayi wannan amma a kan wannan kuma amsar ta uku tana shin wannan hannun nawa da ya mare ki daga mai aka halice shi yace daga kasa ne to kafa ita ma kasa ce da yasa ka ji zafin marin kasa ya bigi kasa yace to haka aka kona shi dan auta zai zafin wuta ce ko da an halice shi da wuta ana fahimta Allah dauki sarki ba a ganinsa a nan duniya amma ba da imani da gaskiya da cewa akwai shi ta hanyar ayyukansa domin yadda cewa yana tare da mu iliminsa amma yana sama kan al'arshinsa ya daidaita da zatinsa ana fahimta saboda haka idan kana jin irin wannan to ka tabbatar da cewa kana da wani kaso na imani a zuciyarka cewa ka yarda da Allah ka yi imani da shi alhalin ba ka ganin sa yake kan rabbu tabaraka wa ta'ala yake kamar ubangiji mai girma da daukaka imani da shi ai san su nan da aka magana ai su da aka bayyana akan Allah amma ka yarda ka ba da imani da gaskiya da shi ita kanta alkiyaman da muka ba da misali da zuwa zai nuna maka alkiyama ya ce ga ka ka sa a kotun ba za ka iya taba ta ba ya ce zatan wasifatin an gane ku wal mala'ikatu wal ba'd zatin Allah ka yarda da shi cewa akwai zatin Allah ya yake shi ya bin makansa sai siffofinsa ba ka yarda da siffofinsa ka yi imani da su shi mai tausayi ne shi mai rahama ne shi mai azurtawa ne shi mai karautawa ne shi mai sanya rashin lafiya ne shi mai warkarwa ne ta fata kuna bayanta shi duk yake yin waɗannan abubuwa kaga siffa ce yana yin fushi yana yin tausayi ko aka bane amma rahamar sa tarin da ya fushin sa kamar da aka ce ka siffanta tsarin da ka ce yana ci yana sha yana bacci yana bayan gida yana fitari yana aure yana haihuwa ba haka yana gajiya amma shi ko Allah duk baya waɗannan abubuwa ya tsarki ka daga gare su subhanahu wa ta'ala Allah baya gajiya aw lam yaraw anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna hada bi gajiba wajen halitta samai da kasai kuma shi baya bacci la ta'khudhuhu sinatun wala nawm gangadi ma bata kama Allah balantana barci. malam ya ce wal mala'ika haka su kansu mala'iku wa zai iya nuna mun mala'ika ba a ganin mala'ika a duniyan in ka kuskure duk ran da ka ga mala'ika to ka bar duniya kenan sai ka sa wanda ka rubuta ka aji duk ran da ka ga mala'ika to sai ka bar duniya ba ka cikin sarai ina ba damuna ba kana cikin matattu ka shiga hayatul barzakhiyya ka fara shiga an gane amma Allah cikin hikimarsa ƙaddarawarsa ya so ya turo mala'ika ki zuwa gare ka da siffar ɗan adam zai iya kai ɗan adam ka gani amma ba mala'ika na gani ba ka gani ba mala'ika na gani ya kalla. kuma yadda ya turo ba wannan mutumin da ya kashe mutum ɗari yana so ya tuba a hanya aka turo masa mala'ika da siffar ɗan adam ya musu ainihin alƙalanci mala'ika ya zo da salama a siffar na adam mala'iku sun zo da annabi ibrahim a matsayin baki za su je halakar da mutanen annabi ludu ina fata muna fahimta amma ka ga mala'ika da halittar mala'ika da sunan kamar gayi lokacin da ɗan adam zai bar duniya Allah madaukakin sarki yana ƙara wa ganin sa kaifi yanzu nan gani da kai duka mun yadda cewa akwai mala'iku tare da mu a cikin masallacin nan ko baka yadda ba duka mun yadda suna tare da mu Allah ce fatali ya ce zikira yana rantsuwa da taro na wa'azi ko na zikirin Allah waɗannan mala'iku da aka ce ma as-sayyahun wanda suke kewaye wuraren zikiri suna zuwa su zauna a wurin suna nema mana gafara kuma su je su kai wa Allah labari ba wai dan bai sani ba a ƙarshe Allah zai ce ku zama shaida na gafarta musu to wai nan mala'ikun suna nan za su ce ai banda wani Allah wuce ya zo yi ya tsaya kawai a shi mukulli a wurin wani ko ya dan faɗa sabo Allah ce har da shi ma na gafarta mai Wasu su irin waɗannan mutanen masu zama a wurin zikiri yace mutane ne da waɗanda duk wanda ya rabe su baya tabewa yanzu ka da akwai mala'ikun goma ka yadda ka yadda dan Allah ka nuna musu ina suke kawai da zai nuna amma suna nan tabbas mun yadda kuma suna nan har inna ma fa ga wanda suke tare da kai a matsala kullum dindindin wa inna alaikum lahafizina kiraman katibi. da ku suna nan suna rubuta ga maka a cikin masallacin nan kai suka nuna ina malakun suke kaman kanka suke ko a ke ka ko a jikin hulanka suna nan dai tare da shi amma ba ka iya ganin su kidan ka bai kai da su daga lokacin da ka fara tattara yana ka yana ka zaka bar duniyar nan ka tafi lahira ka shiga hayatar barzakhiyya Allah zai kara wa idan ka karfi ta yadda zaka iya ganin mala'ika da yazo zai karɓa rayuwarka kaga mutum gashi a kwance yana ta ga sanan wasu mutane da fararen kaya kuma za mu musu su zauna ina fada mai baka jin haka bar lafiya na fada ina ganin su gaza mutane ko ba wanda yake gani sai shi Allah shi fa kashafna anka gida'aka fa basaruka al-yawma hadid hadid shine karfi idan ta ya ƙara karfi da kana iya ganin abin da mu ba ma iya gani ka fara shiga bar da kenan haka kuma shine rayuwa ta kafin lahira yanzu kai ka bar duniya kana cikin rayuwa ta kan wato life an gane ko wanda shi lahiran tare ake tafiya kowa ba wanda ke riga kowa ka shiga second generation next level ko to haka abun yake mu ba za mu iya gari ba amma kai kana gari ki za ki duk wanda ya ga mala'ika ya tafi bisa nan mala'ika ya kawo su yi suna daga cikin abin da mumini yayi imani da shi amma zai ganin sa annabi ya ce duk wanda ya karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu huwa ala kulli shay'in qadir malaiku za su tsare shi su ba shi kariya a wannan yin ina malaikun su ma'ana ba su su amma kai yadda akwai su saboda bakin da baya ƙarya ne ya fara bayan mala'iku kuma ya ce walba ziran dukkan mu mun yadda ana mutuwa kuma tun daga zamanin ƙabila da hadila ƴaƴan annabi adamu na farko din nan da suke kisan kai har zuwa yanzu mutuwa ake shekara nawa tsakanin annabi adamu da annabi nuhu annabi nuhu shine farkon manzanni tsakaninsa da annabi adamu shekara dubu ɗaya ƙarni goma an fahimta tsakanin annabi nuhu da annabin bayansa da na bayansa da na bayansa da na bayansa har zuwa ga annabi sallallahu shekara dubu nawa ya iya gaya mana shekarun duniya yanzu ana ta mutuwa ana ta mutuwa ana ta mutuwa ana ta mutuwa ana ta mutuwa kuma an ce an mutu za a tashi shine alba'a wata ce wanda suka mutu na daɗin to ina suke a ba tashi ba yanzu wannan duniyar tamu ma a nan inda muke zaune a wannan masallacin shekaru ɗari ba musamman ya a wurin ba yaji ne wasu ne suke ba mu bane amma kalle mu muna yana rayuwa wannan sai aka ce za a tashi ce ba taɓa cewa wai yaushe za a tashi ba ko dai ƙarya ne sai kai yadda akwai tashin yana nan sanda za a tashi mu mutu da sahabbai da hijiran maza salawa ya shekara 1443 sahabbai shekarar sa da mutuwa suna na akwakwanta kowa cikin abin da ya aikata na ni'ima a hayatul barzakhiya kuma tabbas za a tashi za ka mutu kai ma ka riske su to idan kai tashin da ne ba da jiki bane kawai kai ka yadda akwai tashin wannan shine alba'as duk imani ne ke sa mutum ya yadda da wannan shi akwai tashi bayan an mutu shi yasa qur'ani ya bada misalai da yawa akan wannan Allah madaukakin sarki yana kashewa yana rayawa a cikin suran nan da muke ciki ta suratul bakara kawai akwai misalai guda biyar waɗanda suke tabbatar da Allah na kashewa yana rayawa yadda Allah ke tada matattu Bani isra'ilawa suka ce wa annabi Musa za mu yi imani da ke ba sai mun ga Allah ƙuru ido da ido ra'ayil ayn sannan za mu yi imani da kai wa qalu mene lan nu'mina laka hatta nara Allah jaharatan kai faru Allah ce akhadhatkum as-sa'iqa hum yanzur dan tashi Allah ya turo musu hawa mut sun mutu ko ba su mutu ba sun mutu yanzu sun mutu bayan da sun mutu Allah ce summa ba'atnahum sai muka sake tada su min ba'adi mautihim bayan da su alaji kajewa da raya lokaci da su suratul baqara wuri na biyu kissa wanda 'yan uwansa suka kashe shi suka zo suka ɗauko gawansa suka ajiye kofa wani don su jona masa su shafa masa kashin kai aka zo wurin annabi Musa da cewa gashi an yi kisan kai an rasa wanda ya kashe ana so a a yaƙi ya balle wannan na cewa an kashe musu yan uwa ashe dan uwansa ne ya zo ya marga yadda shi annabi Musa ya ce ku je ku yanka saniya da kun su yanka saniya kowace iri suka fara tambayoyi na ta'annufi har Allah ta'ala ya shirye da su ya zuwa ga wata saniya ta wani yaro mai biyayya ga iyayensa suka siye ta kuma da tsada a gani Allah ce wa in kuntum nafsan fadara'atun fiha kaga kuntum kun riga kun kashe ashara Allahu mukhrijum ma kuntum taktumun Allah ce fa qul nadribuhu bi ba'dha sai tashi zaka ta bige shi an yi sabani malamai wajen da me aka bige ta wasu su ce da bindin wasu su ce a cinyan ne wasu kuma dai menene an dai bige makawa kuma gawa ya tashi ya ce wa ne kashe ne shi Allah ce kazalika yuhyi Allahu al-mauta la'allakum tashkurun kaga Allah ne yake wannan ya kashe kuma ya raya kaga akwai wannan duk kusan da akwai alba'a akwai wani alba'a na uku waɗansu mutane da suka zo ana fari na fari ana akpa'un annoba kolera ne ko ne ya faru a garinsu wai ba sa so su mutu a ah, wannan matsala ne ku zo mu gudu kaza kaza suka fita suka bangara saboda ana ta mutuwa kamar lokacin corona nan da ta faru alamai suka ce waɗannan mutanen suka gudu Ya gani Allah ta'ala yana cewa alam tara ila allazina kharaju min diyarihim wa hum qulufun hadar al-maut baka ga waɗanda suka fito daga gidajensu ba alhalin su din dubanni ne malaman tafsiri suka ce kanu arba'ata alaf su dubu hudu mutum dubu hudu don mai suka hudu suka fito daga garinsu Allah ce hazar mautu, maut wai saboda gudun mutuwa ne wai ba ta so su mutu ne Allah ce faqala lahum Allah mutu Allah ce duk ku mutu ba ku mutu ku mutu ba to ku mutu in ku je din ma'aina ma ta kunu idrikumul mutu. walau kuntum fi burujin mushayyada duk inda kuka kasance sai mutuwa ta same ku ko kuka kasance akan gini ne mai tsawo subhanallah suka mutu Allah ce summa ahayahu sa'annan kuma da baya bayan sun mutu Allah ta'ala ya sake tare su haji guda uku duk a cikin suratul baqara fa Allah yake ba mu evidences cewa min shine mai kashewa kuma shine mai bayawa misali na hudu wani mutum ne shi kuma ya fito yana cikin tafiya a cikin suratul baqara har yanzu muke yana tafiya kar kar kar kan jakinsa sai zo ga wani gari ya zama kufai duk mutanen garin an tashi kawai ya zama to kamar irin gida ne on completed building ko menene an san kufai dai kawai an zauna an tarwatse ce kai yayi mamaki yace Allah yuhi hadhihi Allahu ba'da mautiha an gane wannan ko wala ce alam tayil ladina kharaju min diyarihim ulub gama da wannan sai aka zo akan wannan shi mutumin nan yace au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhi hadhihi Allahu ba'da mautiha sai wai wannan gari ta za Allah iya yana mamaki ne ba yana kokewa bane ba shi mamaki ke yana cewa Allah sai Allah zai tada wannan gari bayan ya riga ya zama kufai ya lalace kun ba ta zama ba kuma yana fara ya kira makansa ruwa fa amata hullahu sai kawai Allah ya kashe shi ya ce mutu shi ma shi kuma Allah ya faɗi shekarun da ya ce ni aka ame ita shekar ɗari ta aji gawa zo da sararin da ke bayan wasu ƴan kwanaki bayan wasu ƴan watanni lallai shekaru gaba ɗaya ƙasa da turbara ma ta lullube shi da jakin nasa gaba ɗaya sun mutu ya ta amin sulma ba aka wuce Allah ya tare shi bayan shekara gani ala kam na labita sai aka ce kwanan ka nawa kwana nawa kai kace labistu yawman da yau ne. kace ni aka kaman. kwana na ɗaya ne ko ma wani ɓangaren da jiki kwana ɗaya ba ko sai ya auzo ba da yau ne kaga bai ma kai kwana ɗaya ba saboda ai mun kashe shi da safen misali da hantsi aka tashe shi da yamma bayan shekara ɗari kaga zai ɗauka wancan safen ne ko wannan hantsin din ne hayo ko kawai ce kwana ɗaya dai kuma kai kwana ɗaya duk bai kula ba fa ina zaune ne aka yi wannan hantsi aka tare shi ce oh kwana ɗaya ko kai kwana ɗaya ko bara ka wasu dalilai da ce fanzur ila ta'amika wa sharabika abin da za ka fara kallo kalla abincinka kalla abin lam ya ta sanna bai lalace ba bai yi huhuna ba abin da ya same shi yana nan yadda yake zana so ne hakan da abincin ya lafiya shi rawar yadda ya fito shi da gida a shekaru garin nan ba abincin da shi abin da ya same shi kaga abincin misali kila waina ce tana tiririnta kila kosai ne ko ɗan itace ne wanda ya kamata in ya ɗauki lokaci tuntuni ma ya gama da rarragewa sai ga shi nan lafiyar shi na fresh na me ta sannan amma sai aka ce to kaga abin zai ka gani ba to kan zo ila himarika eh kalli jakin ka kuma ya kalli jaki gaba ya bace ma a cikin ƙasa da ƙasusuwan shi kawai sun tattara sai kika ta ja wancan zai kawai ya ga kawai shi Allah ce wanzur ilal izali daga kallon kashin kaifa ne shizuha yadda za mu rika kada su muna dawowa duk kasar da ta ja kashi za ta dawo da wannan ƙashin, yana dawowa kawai yana dawowa ne sun mana su lahma mu zo mu lullube shi da nama na jikin jakin a gaban su fa yake kallo fa kamar bim ba kawai na dawowa kawai yana haɗewa kawai Allah ce wanzu ilal izali wani naja alaka ayatan linnas don mu sa ka saka ka zama aya alama evidence an gane ko a mutanen da ya zama sign dole yin imani ga waɗanda za su zo nan gaba mu ma da dama ba mu ne muka zo a bayan ba mun ya zama aya a gare mu mai yadda cewa Allah ne mai kashe shi ne mai raya ya kashe shi bayan shekara ɗari ka kalli ko da mutanen sabon kafi su fa ɗari uku suke yi da tara wa labisu fi kafihim thalasu mi'atin sinina wa zadu tis'a da suke shekara ɗari uku da tara kuma ka gane hikima ta Allah Allah da kai shi ya ce wani kallibu hun za ka yamini wa za ka shimal ana jujjuya inda in ka kwanta bacci kana juyawa nan bangaren ka jiko ka yi haka ka kalli gabas in kai ba zuciya ne ka kalli zazzage in kai ba kaso ne ka kalli kaso haka ka juya daga kansa kuma ka ware in kai ba ba ya sunan shi na ba zamfare ne ko ka kalli zamfara Ee, eh, in kai dan bauchi ne ka kalla ningi ko ko ba ga wani in yi haka da kai za ka ai baka ma san kara yi wani lokaci ko wannan abin akwai hikimomi fa bare suna cewa idan mutum ka kwanta inda za ka zauna a inda kike baka tashi ba sai kwana uku zuwa hudu wurin su ya rube sun ka zai fara fitowa a jikinka musamman da ya kwanta tsakanin fatarka da ƙasa ko da siminti ne za ka wannan zai rufe za ka ganin mage in ta haihu sai ta kwana a b sai ta ɗauki a yanci kai su saboda fatan su ba gashi direct in suna taɓa ɗauka abin da zai faru da su kenan kwana biyu uku sai ta ƙara ɗauki ta canza musu wuri saboda ta jujjuya take har su zo su yi gashi su kutu fara wa ya sanar da ita Allah ne ya koya mata jiwa in za ta yawo a ruwa take nema ta yawo saboda in kan ya faɗo in da kanshi yana kashewa in jiwa fa amma idan ta haife shi a kusa da ruwa ko cikin ruwan tsumbul a tsoma shi sai ga ya rayu wayan koya mata wannan Allah ne ya sanar da ita ka gani to hakan ka kalla to Allah haka yi al'amarinsa ya rika jujjuya su a cikin kogon nan kuma su ma aka tashe su aka ce kwana nawa suka ce su ma yau ko kuma wani yau yi ne wayannan shi ne misali na hudu da na ce guda biyar so ranar biyar na ƙarshe misalan kashewa da rayawa a cikin wace sura har yanzu cikin suratul baqara annabi ibrahim alaihi salam ya ce ma Allah ya nuna masa yadda yake kashe yake raya irin zai burge shi ne yana so ya ga ya Allah yake yin wannan aiki duk qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta Allah ka nuna min ya kake rayar da mutum Allah ce masa awalan tumin ba kai imani bane ya kai ba kai imani ba a cewa ni ina kake ina rayawa ita ah, Allah na yi imani qala bala yi imani walakin li yatma inna qalbi zuciya ta nake so ta ƙara tabbatawa ta ƙara natsuwa aikin da kake ya Allah to to zuciyarka ta ƙara natsuwa to ga abin da za ka aikata ya ce fa kun arba'atan min al-tsayin ka ɗibi tsuntsaye guda hudu nau'in tsuntsu halittu na tsuntsu malamai na tafsiri sun yi sabani su ma a nan gurin cewa ga wurin tahadidi ko iyakance wato irin nau'in tsuntsayen da aka annabi ibrahim ya ɗiba wasu suka ce akwai tsuntsu kantabara tolotolo da kuma hankaka haka dai wasu suka ce har da kaza kana ta faɗin abubuwa za ka ta jin nau'ukan tsuntsaye a cikin maganganun da malamai suka yi amma nan ba shi bane damuwar nan kuma dai menene an sa shi ya ɗibi tsuntsaye ai kaza ma tsuntsuwa ce an fahimta an sa shi ya ɗibi tsuntsaye guda nawa guda ku? ya ce arba aka mina tsayi an gane wannan ko a surhun sannan ka yadda fesuwa kamar in ka kaza da santuwa da kalotolo da ne sunan shi ba wani tsuntsun shi ma kama a ce hankali ko agwagwa sai ka daddaka su ka kowanne ki fat ka ba ka dauki naman cakuda mix eh, duk ka daddaka ka sai cakuda shine fasul hunna ya ya zama to kamar kai ka daka ne kawai summa ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an dauki ka kasa su hudu kuma bayan yi. sai ka je ka kai kowane dutse ka samu katin dutse duwatsun fa dauki dutse ɗaya ka kai shi dutsen abuja misali ka kai shi ɗaya dutsen ku kakwashi ka kai ɗaya dutsen kaza an gane manyan duwatsu ka je ka ajiye wa innan akan dutsen kowane kowane nama kaga akwai fat ɗin wannan a can akwai fat ɗin wannan a can ko ina su ajiye shi sai fasar hunna thumma ja'al ala kulli jabalin min hunna juz'an sai ce thumma du'uhunna sannan ka kira su ka kira su ya atina ka sa'a Allah ce za su zo maka suna kuri ka wurinka ka ce tantabara kawai za ka ga kawai tantabara ta taso da ta zo kaza an fahimta duk dabbar da ka kira kawai za ka ga kawai ta taso shi ce falamma ta bayyana lahu qala a'lamu inna anna allaha ala kulli shay'in qadir lokacin da ya bayyana gare shi ce lallai Allah ne iko ne a cikin shi sa a nan gurin malam yake cewa daga cikin sifan mummuri? imani da Allah da manzannin Allah da mala'iku da tashin alkiyama mun yadda akwai tashi fitowa daga cikin kabari sannan malam ya ƙara sai ce wal janna mumini yi imani da aljanna cewa akwai an gane ya yi imani da akwai wuta an gane wannan ku Allah ya faɗa haka wa azabu ha da azabar wutan akwai wutan kuma akwai azabar ta akwai aljanna akwai ni'imar aljanna aljanna tana nan ba wai sai an je lahira za a yi ba fa wuta ma yanzu haka tana nan ba sai an je lahira za a halitta ta ba Allah ya ce wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adu a sama arzikin ku yake da abin da ake muku alƙawari na wuta ko na aljanna duk suna nan a sama Allah ya halicce su suna nan ba sai an je za a yi kuma tuƙe kiya ce wuta aljanna ma tuƙe kiya ce kuma sai a cika kowanne ɗari ta da wuta da aljanna suke da kayan miyawo ana musu da ta ce wai ke ne ta aljanna nan ba mai shiganki wọ́n lè sai fa'irai <laughs> waɗanda kaza ita ma ta ce ke ma wuta manya suke shiganki manyan sarakuna da manyan shugabanni da azzalumai masu ɗagawa Allah ce ku dakata ai ke wuta na saki ne ta zaman to azaba ga bayina masu saba mu shi yasa na sa ta na kawata ki na kewaye ki da abin da yake daukan hankali irin hutu abubuwa na daɗi mana za ka so ka hole ka so ka buge kana so ka hau mota farari da ya ci ka haka kowa ga wani ga wasu kare ba bai haramun bane ka shiga mota an fahimta ina faɗin irin yadda mutane suke inda za ka kawo mota ka kawo mota ka amma ba a najeriya ba ka da rafin hawa musamman gabo wannan hanyar da ake yi gabo wannan hanyar sunan ka sori sai da inda aka ɗan sa kwanta tukunna a bayar wannan gargadar ai ba irin wannan motocin ba irin na wannan ko kuma ya bi express dan zai fita ko jamuyi za a kira da wata ta ta da irin tauyin bandin nan mutum da so ya ji daɗi ya hau gida ya shiga gida ya mai kyau ya awar mace kyakkyawa ya yi kaza da an yana son wanda. Kuma haka bane to haka wuta take ita aikin ta tana da kewaye da wa'in abubuwa wanda bai so ya wahala kuma wuta ita aljanna kuma yace ke rahama ta ce nike bayar da ita ga wanda na so shi sa aka kewaye ta da abubuwan wahala yanzu ka zo masallaci kai alwala cikin sanyin nan ka fito sai ka ji in ba kana da imani ba za ka yi ba wallahi akwai shanyu zan bari sai na dafa ruwan zafi gaskiya kafin ka dafa ruwan zafin nan lokacin da ya fita kaza kaza in kai wasa ba sai ka ce wani sai da asuba zan yi kafin asuba asuba asuba ka tashi wallahi sanyi nike ji yanzu wannan tashi ba sai an jima haka sai ga haka wuta take sai amma kuma wallahi na muku alƙawari in ji Allah wani kullum min huma min uha yace kuma wallahi dukkan ku da kai aljanna da ke wuta ta dukkan ku sai na cika kowace sai an cika fal fal fal za ta shiga wuta ana jefa mata mutane da duwatsu tana cewa a ƙara mata a ƙara mata bata koshi ba ina cika ci kai hadama sai Allah ya sa kafar sa ya taka ta sannan ta ce ya isa ya isa ta ce aljanna fa kun mun shige ciki ka kama gidaje na ka kama naka gidajen da filayenka da kirgoginka ko ina da ina kowa na cikin gidan shi aljanna amma Allah ba ta cika mahalin da akwai fara da kamar an ba ta cika ba duk mun shige ya aka yi annabi ya ce Allah ne zai rika halittar wasu halittu yana cikin sauran guraren da suka saura aljanna har sai ta cike to kaga ina ina ina hasara take sama da girman a ce a wayi gari duk girman aljanna na baka da koda plot ne aljanna ba wani aikin da za a ce kana da keji ko ploti ka mallaka ba aljanna ai asara ta ce asara Allah ya tsare mu akwai kuma ayyuka da Annabi sallallahu ya bayyana cewa za su kai aljanna daga ciki yi wa iyaye biyayya kana wa iyayenka biyayya ku rabu lafiya da su wallahi za ka samu gida aljanna kana da gida daga ciki cika sahu ka zo sahu ka gani cika ba ga dan wani wuri mutum ne ya maza ka shige da bai ce Allah ya gina maka gida a aljanna Ka shi nan da yawa ayyuka ayyuka ayyuka wanda yake in muka ji zamu mu faɗi su lokacin ba zai tafi zamu zama Allah ta'ala ya azurta mu da gidan aljanna malam ya ce wa yuqimuna salata sannan suna tsaye da sallah su mummunai suna tsayar da mene sallah wannan siffa ce ta mummunai bayan imani Allah da ranar tashin alƙiyama cikin ayyukansu shi ne kayar da sallah kai da sallah kuma shi ne a sanya ta ta zaman su a tsaye ko ina ana yin lokacinta da kuma ainihin wato cikin jam'i ba tare da sakaci da ita ba ina fata muna fahimta sai ce ayyudi muna a da asalawatu mana suna dawwamar da tsaye da sallah asalawatu hamsu al-khams salloli biyar fi auqatiha a cikin lokutansu ma'a mura'ati shara'iyyaha shara'itaha tare da kulawa da sharaddanta wa arkanaha da rukunnanta wa sunaniha da sunnoninta wa nawafilaha da nafilfilinta ba. A sunanin rawatib din da ake magana sune guda goma sha biyu da ake a biyu bayan sallar isha haka a biyu bayan sallar magariba haka a biyu bayan kafin azahar raka hudu bayan sallar azahar raka hudu kafin azahar raka biyu bayan azahar sai kuma raka biyu kafin sallar asubahi guda goma sha biyu wannan ma suna cikin wanda annabi ya ce duk wanda ke su Allah ya masa gida aljanna to suna yin wannan ya ce wa gairi hada ma wasu sallolin an gane ko Allah ce wa min mara yunfiqun wannan dangane da abin da kuka azarta su su masu ciyarwa ne suna badawa yace ai min ba'd ma atahum Allah min malin yunfiquna wato daga sashen abinda Allah ya ba su na dukiya Allah ya ba su miliyan ɗaya misali to sashen miliyan ɗaya kamar nan kamar naira ɗari kamar naira goma kamar naira hamsin naira dubu ta haka kaga sashe ne na wannan kuɗin ko yace to suna badawa suna infaki wa zalika bi ikhrajihim zakat ta hanyar fitar da zakat abin da Allah ya ba su amwalihim na dukiyarsu bi infaqihim ala anfusihim kai da kuma kuma za su ba kansu hatta su ci da kansu ma infaqi ne a ko wanda yake bakan shi ruwa sai akwai mutum da wadata amma yana bakan shi ruwa ba sannan wa azwajihim su ciyar da matansu wa su ciyar da 'ya'yansu wa su ciyar da iyayensu wa tasdiqihim alal fuqara da yi matalakawa fakirai sadaka an gane ko wal masakin da kuma miskinai kaga Allah madaukakin sarki fita su da ainihin wato wannan tuffa wannan na daga cikin siffofin mummunai wanda har yanzu ne mu gama ba wannan ayu guda biyar akan su muke muna fata Allah madaukakin sarki ya bamu ladan abin da makaranta ne? wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah mu madaukakin sarki ya yafe mana akwai yanwa da yawa suna bukatun addu'o'i muna fata Allah mu sarki ya biya musu bukatun su na alkhairi mu ma kanmu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi muna da bukatun mu dukkanin mu kowa da bukatar Allah ya biya mana bukatun mu Allah mu sarki ya yi mana da mu Allah mu sarki ya mana maganin kun mu Allah ya zauna da san mu lafiya marasa lafiyar mu Allah ya ba kowa lafiya Allah mu sarki ya ainihin wato shirya mana zuri'an mu gaba daya akwai wata dattijuwa ɗaliba ta ce muna karatu da ita kusan shekara 70 da wani abu da ya karɓi rayuwarta a yau nan bayan ta yi kiyamun laili ta yi sallar asuba shikenan a duma ta kuma sai Allah ya karɓi rayuwarsa wannan mata tun tsawon lokacin da na kusa wallahi kullum a ibada take share masallaci kula da masallaci yin kaza sa turare a masallacinmu na harin malam bello tana ɗaya daga cikin mambobin kwamitin da'awa ba ta tsohuwa amma kuma wallahi ga ƙoƙarin ibada ikinin mu haka muka sita kuma duk juma kullum tana na a masallaci duk duk ranar alhamis da muke karatun mata a can majalisun mata na hayin malam bello wallahi da ita in ka gaba ta zo ba to tabbatar da ba ta da lafiya ko ta fi a yi aiki amma kullum tun da na dawo kasar nan bikin karatun nan tun shekara ta dubu biyu da tara har yau mutum ba kan fashi ba shi yanzu da Allah ya taɓa rayuwar ta wallahi a zitar su a nan bayan mun sallar juma'a muka yi jana'izar ta muna da ƙwayin wasa ta addu'a Allah ya gafarta mata Allah ya fi maka Allah ta'ala ya samu cika da kyakkyawar ƙarshe mu ma a irin wannan abu ne mai kyau ce shekarun ka ya ƙare wajen yi wa addini hidima za ga kai ba malami ba ne ba wani ilimi kake da shi ba amma kuma tun da ka shiga an dama da kai ka yi dumudum wajen yi wa addinin Allah hidima sai ka ga Allah madaukin sarki ya maka baiwa da falala wanda yake ke yi ma wani ba to Allah madaukakin sarki ya karɓi bakuncin ta ya fi mata kurakuran ta Allah ta'ala ya kyautata namu ƙarshen Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah